تأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فلم يؤذن له فليرجع متفق عليه muka lura a hamilton da tradition dukkan isan mu mutafakun alaihi in banda guda daya wanda ke cikin abu dawud da nisa'i hadisin yawa hadisin kuwa hadisin yin sahi hadisin wani sahabi ne kumanta abu mahijjar wanda annabi ya ji wani mutum yana cikin tayyayin addu'a annabi ce an amsa mishi an amsa mishi an gafarta masa kar kuma ta addu'a mutumin ya ce Allahumma ni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim annabi ce qad ghufira la qad ghufira la an gafarta masa to shine kadai zaka ce wa mutafafa amma duk sauran sauran hadisin mu na goma kenan ko muna kwana ta goma sha biyar i'm afraid muna tunanin za mu samu ko talatin kafin ƙara azumi na da kila zai wahala amma dai Allah ya sanya ma albarka abin da muka sani ina ma a ce goma na duk wanda ce wayo wallahi da ka tara ina ma da goma na ka hada ce zuwa Allah ka yi sare ba. ku sake karantawa عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلم يؤذن له فليرجع فليرجع فليرجع muttafaqun alai mana idan ɗayan ku ya nemi izinin shiga gida hasso uku ba ya masa izini ba ko ya koma in ka lokaci assalamu alaikum ba ba amsa ba assalamu alaikum ba amsa ba assalamu alaikum to sai ka koma to waɗanda suke sa mashin fa wanda za ka danna eh intercom sai ce assalamu alaikum wannan ai ba kai sallama wannan mashin so ba za mu yi amfani da mashin domin idan mashin din ya zama ya lalace da za ta wata sallama kenan so kai ake so kai sallama ɗin to wannan shine hadisin mu na goma Allah ya sa mu amfana da abin da ke ciki. Mai tambayoyi ne? Insha Allah. ta Bismillah. So muna da kwantan tambayoyi da ya jiya. wanda zai fara tambaya shi ne don Malam Ibrahim bismillah kan Allah Malam Ibrahim Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Akan wakallahu a tambaya ta akan bayanin karatun da aka yi gaba ne um, na san a cikin karatuttukan da aka yi gaba an yi bayanin yanayin aljanu da yadda za su iya canza suffa sura to kuma akan bayanin da aka yi ko na jiya din ko jisan jiya ne game da annabi suleiman alaihi salam alaihi salam yawa a yayin da yake tare da aljanu shin wani tsawon lokaci ne ya zamani da su kuma a wani irin sura yake lamari da su ni ne kawai kan da nake annabi suleiman dan annabi dawo Allah ya kara musu aminci ka gani shi ya rayu da su an shi mutum ne ai mutum ne kuma Allah ya bashi mulkin tsuntsaye da mutane da aljannu an ci hadda ma wasu dabbobi da ke cikin ruwa Allah ya bashi mulki saboda haka ya rayu da su ne a matsayinsa na mutum ba mu da wani dalili ko cewa shi ma aljini ne a'a mutum ne amma kuma aljannu sun kasance karkashinsa suna masa aiki wa min shayatin man yadusuna lahu wa ya'malu amal duna wa kunna lahum hafizin akwai aljannu da suke masa aiki suna diving su dauko masa precious stone kuma duk wanda ya kibin abin da ya ce za mu masa azaba ya'malu lahu min mahariba wa tamasil suna masa ainihin gunki suna masa ainihin manya-manyan tukwane suna masa manya-manyan ainihin jirage aljannu amma lokacin da ya rasu ya dogara kan sanda yana kallon su ina kallon ku ci gaba da aiki har bala'ika ya zo zare masa su sani sai da gara kun san gara ta ci sandan da yake kai sai ya faɗi suka ci ah, shi فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الأرض تاكل من ساعته فلما خر تبنت جد ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لم يصوص لغة المهين لو كتن دمك أرنسا با ابن da يسا سكا غاني يا متو الا wannan gara din da ta cinye sandar saboda nauyin gawa sai ya faɗi alaihi salatu wassalam daga na aka ce suka ba saboda haka shi a matsayinsa na mutum ne amma aljannun kwarai suna da kiɗa sukan to mutane sukan ɗauki kamanni irin iri an gane ko su yi mai aiki domin aljannu kamar da muka faɗa Allah ya ba su ikon a tashakkul me tashakkul they can change form yanzu ana tafsiri a ya samu aljanna na cikin kwarai kuwa shi ma musulmi ne a karatu aljini shi aljini wannan ba labari a zariya irin makarantun islamiyyar nan yake cewa wallahi kawai sai suka dinga ganin wata yarinya tana zuwa makarantar a kawo ta a yi ɗinta a ɗauke ta amma musamman ke kawo ta ba sun yi iya iyawa su gane wa ke kawo na abu ya gaga mhm. saboda haka ya aka yi ko koranta aka yi ne sai uban ya shiga jikin wata cikin almajiran da aka zo ana karu sai fara magana ce don mai zama kori yata daga makaranta mu mun zo saboda kuna karantar da hakikanin sunar annabi muhammad sannan kun kore mai ita muna son hakikanin karatu ne ko karatu sai da gibiyan ko amma the point shi ne. kaga su mahalittun ubangiji ne da su kuke cin kasuwa da su wasu abubuwa iri-iri na abin al'ajabi yana kasancewa suna kin fau to amma su daban halitta ce mai zaman kanta mu ma halitta ce mai zaman kanta masu cewa wai na kais maman eh, mahaifiyar bilkis ko cewa wai aljana ce mahaifiyar to wannan magana ba gaskiya ba babu dalili kan da haka nan sai kuma kan tambayar ka ba ran shawo ciki. annabi sulaiman bisa tambayar ka ya rayu na matarsa na mutum ba Aljanu ba amma aljannu yana ba su aiki suna canza kamanni suna shiga teku suna masa gine-gine suna masa mabul irin na wannan lokacin da ya koma ga allah sai to sai suka suka retreat yawan ganin su cikin jama'a bai fiye yawa ba allahu alhamdulillah ah, tambaya na gaba yana ya fito daga wato ne hafizin mu Sheikh Isa a uh, bismillah ina ji cikin masu kwanaki da suka wuce kuma ma da yamma da adam yin da sha da neman su gida cewa a taimaka kuma a yi ta wasu malam da sama shi ne wanda ya turo saboda bai samu zuwa ina ji shi ma a shi cewa ai ba abin da ka faɗi if one can make tawassul with the paper just a currency which has no any impact in ibadah then why not with the pious and devoted servants of Allah turanci ke cewa idan mutum zai zai yi mai inda an yi mutum ya yi sadaka ya ta wasu da sadaka to wai me yasa ba zai iya tawassuli da wani ko wani mutumin kirki da ke ga cewa lalle wannan bawa ne na Allah ba to you know dadin ta shi musulunci ba da ka bane dadin ta ke musulunci ba tunanin ka bane wannan tunanin ka ne ko an gane ko kwarai Allah ce ai tawassuli wabtahu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabili cikin al-ma'ida to amma wannan aya ta tawassuli tsayatukum an saukar annabi Muhammad ya mana bayani sai ka koma kan bayaninsa na'am da kake cewa wani mutum mutumin kirki na'am annabi yayi ana tawassuli da abu za ka yi tawassuli da aikinka na kirki wannan yana da kyau ka ce ya Allah na karanta ƙur'ani in ka karba min ban da lafiya ka ban lafiya ya Allah na zo yan ƙasa na je yan nasarar na je mountain na kullum na ba da taimako a masallaci saboda Allah nake ya Allah Allah ka karba min ka bayan bukatu nan kana tawassuli da aiki yayi tawassuli kashi na farko kenan which you did na biyu za ka yi tawassuli da addu'a shine kashi na biyu misali ka yi tawassuli ka roƙi Allah da sunayensa mai kyau don ya ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha to wajen kiran sunan Allah ma ka kira sunan da ya fassara bukatarka misali Allah shine ar-rahman ta kace ya rahman irham kar ka ɗauki sunan da bai fassara bukatarka misali Allah shine shadidul iqab mai tsananin azaba kar ka ce ya shadidul iqab irham azaba kake nema yanzu shine malamai suka ce li kulli du'a ma yunasibuhu min al-asma kowace addu'a ka abin na ce ta. ita sun za ka yi addu'a za ka yi tawassuli da mai addu'a na uku za ka yi tawassuli ok ina son ce farko tawassuli da aiki na biyu da sunayen Allah kyawawa shine wannan na uku da addu'ar wani mutumin kirki to inda mutane ke samun mushkila kila saboda ba sa karanta nasoshi na hadisai sai suka yi confusion din tawassuli da ainihin addu'ar mutumin kirki suka koma kan zatin mutumin kirki don shehu kai min kaza ko don manzon Allah kai min kaza manzon Allah bai karanta da wani ba kuma alama kana son shi bane shi ya kamata ya koya maka ya ce haka komai da ka sani akwai dalili lokacin da sayid na umar aka yi fatara don ka ji asalin magana babu ruwa a madina dabbobi suna mutuwa sai sai na umar sai hau kan ya ce ya ubangiji lokacin manzonka yana raye da shi muke tawassuli ma'ana muka ce je ya yi mana addu'a Allah sai ka amsa mana yanzu ka karbe shi to yanzu ga an kalbinsa al-abbas abbas ku ce kai mana addu'a muna tawassuli da addu'a me yasa umar bai ce tun da dai annabi ko yana raye ko ga allah a yi tawassuli da shi kuma ci magana da kyau bai ce albarkacin manzo ka ba mu kaza ba bai faɗa haka ba sai ce muna tawassuli da addu'ansa yana raye tun da ya koma gare ka za mu yi tawassuli da addu'ar ankal ɗinsa to wannan ne da mutane ba sa ganewa suna ganin kawai za su ɗauki ainihin ra'ayi su sa wanda ba haka ake addini ba sauraka ana tawassuli gida uku ne za ka yi tawassuli da son da kake ma za ka ce ya Allah don son da nake ma ke mai kasa wannan ya yi daidai domin son annabi ibada ne wanda bai so shi ba kafiri ne a kufurillah saboda ka ya Allah don son da nake ma ka kai min ko ya Allah don son da kake ma ka saboda son da Allah ke ma annabi sai fasance problem ne shi ne mutane ba sa gane ko in ce ba ma ga dukkan mu gaba daya dukkanin mu almajirai saboda haka wannan ita ce amsan wannan tambayar tawassuli iri uku ne ina ƙara jaddadawa tawassuli da aikin tawassuli da sunan Allah tawassuli da addu'ar wani mutumin kirki wanda ka amince da shi ko kai ina iya cewa malam wallahi na gamsu da kai ka sani cikin addu'a an ce in za ku roƙi Allah ku roƙe shi da bakin da bai same shi ba sabai suka ce in dai bakinmu ne ai mun yi sabo sai ka ce a ka nemi dan ka ya maka addu'a in ma yi sabon ai ba ka kai sabon ba shi sabon ba kai ne saboda ka wannan shi ne bayani kan wannan tawassuli ba ana yi da ba ne? ana yi ne da addu'a ko ka ce ayi maka manzo Allah yana wa sahabbai addu'a sannan kuma amsa wani mutum ya ce ya Allah wallahi dabbobin sun mutu ka roƙa wani Allah sai ya murmushi malam ya hau kan mimbari ya ce ya Allah Allahumma sakina ka shayar da ruwa wallahi da suka ce kafin mu bar masallaci sai ga hadari hmm. ruwa kuma ya ci gaba da zuwa mai tsaya sai suka ce to ku sake komawa manzo Allah ya roƙa muku Allah hawalaina la alaina sai manzo Allah ya yi murmushi ya ce anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ni annabi ne ba ƙarya bane hmm. ni na dan abdul muttalib hmm. sai daga nan roki Allah wallahi sai ruwan ya tsaya Allah kaga tawassuli da addu'an sa albarka to kai abin da ya kamata shine addu'in sa da yake je ka haddace su baka za ka haddace su ka za ka na taka maka duk addu'an da annabi ya haddace ya karantar maza maza ka bi su shi yasa muke matsawa mu ringa haddace addu'o'in sa da hadisan sa nan ne zaka samu mafita idan baka bi tsarin shi ba to sai ka fada cikin damuwa Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ilimin ta kuskure muga kuskure ne ka ba mu ilimin ba na'am uh, cikin wannan bayanin da kai na'am kuma gafara ka in ka tawassuli da alfarmar wannan wata mai albarka Allah ka manta yana yiwa kai alfarmar wata idan ka ce alfarmar wata ai wata alfarmar shi ne ka yi ibada sai dai ka ce ya ubangiji don san da kake ma wannan wata na fata ku gane da kyau yawwa saboda wata na da zati irin nashi kun lafazin sai ka zama to kyamul cikin hata lafazin ka domin in aka ce da kai to wannan magana da kai tun da mu musulmi ne mana da wanda suka wuce wa ta faɗi irin wannan la za ka sha wala wala za ka samu waye cikin sabinci ya Allah alfarman wannan wata kawon ne ba ne ya faɗa ba za ka iya samu ba ka da proof eh to ni na taso na ji ana yi ne ba ba dalili ba amma zan ce ya Allah dan san da kake wannan wata ai wata na da alfarma ko shakka ba ya Allah dan azumin da nake yi tunda ibada ne kuma dan san da nake ma watan kai min kaza to wannan baka da matsala ce sai ka san ma me ya kamata ka faɗa me ishiriniya yana ce wa fi kulli qawlin mustahidun wa jaiz me ishiriniya kuma yana cewa da'u kulli qawlin dole kauli muhammadin ku bar magana kowa in ba ta annabi muhammadu ba in ji zai cikin shiri ne fama aminin fi dini kal mukhatiri Allah ya saka mu zai da alhari kuma da gaskiya ita ɗaya ce Allah ya samu dace eh, kenan ba da kudin shi ma aiki ne na kina jide da yake za a yi wasu da shi kwarai kuwa don mai shi abin eh, na fatima ne ya abin da fahimci ya wata shi eh, da cewa ai wannan takarda ne zallan takarda mutum ya bayi kuma zai tazo su yi da shi saboda ibada ne ƙwarai baka san ma shiga ba haya ba haya ya fita ba kazanta ba ne to sai ka ce ya Allah da ka kauda min wannan kazanta ina godiya gare ka saboda godiyar ka ban bukata sai ka ce tawassali da kashi ina nufin wannan cuta da Allah ya kauda min ina gode masa saboda haka takarda takardan ba kuɗi ba ne. in ba ta da amfani je ka jifa da ita ba misa kake zuwa aiki kake neman dala je ka jifa da ita wannan kuɗin da kake gani da shi za mu sai masallaci mu sai mota mu samu makabarta ne mu dinga bisa ɗan uwanmu idan suka mutu shi yasa ce jahidu bi amwalikum wa anfusikum shi ba abin wasa bane saboda abinda ka bayar ko da cent ɗaya ne ka ce ya Allah wannan abun in ka karba min ya Allah na yi tawassul kaga wannan ibada kai ibada kai so kar kai kiyasi ka ce ainihin takarda sannan a ce za ki wannan kafa kwakwalwa ne kuma kawo nasi kawo nasi ba ainihin kwakwalwa ba Allah ya samu da na. A sai mai karshe insha Allah wa ah, mara arabiya shine zai tambaya da karshe insha Allah wa rubo tambayoyin kuma in Allah ya kai mu gobe a ah, cigaban insha Allah haka magana na ina jin ina da amma zan yi gaya saboda karancin lokaci shine cikin karatun mu na yau malam ka ambata ka ce ayan ga gurguje wa kazalika ja'alna li kulli qaryatin akabira ba to wannan aya malin sai ka fassara muna ana samun dattijawan gari masu dukiya masu kaza suke fitina suna kawo kaza da wasu ababba da bai kamanci ba duka wurin aikin alheri su kawo ba a ganin su abada to sai ya dace kuma muna da kuma dattijawan nan kuma na manya-manyan garin nan su kuma talakawa ne dalilin fada aka su ba wasu masu kudi ba ne amma aikinsu ne su kuma kamar irin miyagun yara da suka taso yanzu 'yan sakawa kaza da kazan nan ka san yaro bai aikin kwamfuta shi kai babba dattijo shi ka ce mai kana bukatan eh, kwamfuta mai suna kaza da kaza ko kuma kana bukatan talbishin kaza da kaza sai su ya zama wannan ne aikin su kuma suna nan suna tura yara zuwa da gunyan aiki to su kuma sun yi shiga cikin wannan nasi kenan ko kuwa gaskiya sun shigo ciki mana ai Allah ta'ala cewa akabira mujrimiha liyamkuru fiha akabir ai ba sai masu kuɗi kadai ba wani shi girman shi shine yana da abin da zai faɗa kuma a saurare shi babba ne ko cikin miyago akwai babba cikin barayi akwai babba cikin karuwai akwai magajiya saboda haka wannan ijiramanci din bai keɓanci masu abin hannu ba kawai wannan ma ai yafi kowa hatsari domin an ce mutane guda uku Allah baya karban addu'a hmm. mai kuɗi mai sarauta makareci tsoho mazinaci an gane ko sannan kuma da wato talaka mai girman kai shi ba shi da komai na girman to kaga talaka ne ba shi da abu kaga wannan mahaukaci ne. ga girman kai ga kuma ga talauci ya haɗa bala'i goma da goma saboda ka idan mutum babba ne cikin jama'a amma kuma barna yake yi wallahi wannan nasi ya hada da shi Allah ya tsare mai kare tuna jan wannan shi ya zo karshen tafsirin wata Allah ta ba da kuɗi a kan Allah ta ce za ta talaka na fama da yunwa me zai fama da wani kafin kirmin lokaci shi za kake gani duk mutumin da ke da kuɗi na fitan hankali in ba Allah ya taimake shi ba in ba ya zuwa jin wa'azi ba ya sauraron Qur'ani to zai halakar bai saba kuma za ka yawa daga cikin da suke kiran kansu yan boko ma'aikata ne manyan mutane technocrat ba ga su kun karatu a wasu shedan ya gaya musu su wani abu ne ba ko ba su kar ka zama haka mutum ne za ka ga lokacin yana kamfen zai zarge ya yi mulki sai ce Allah da Allah malamin mutum ke mu muka samu kenan kala kala da zaran ya samu ya dinga zuwa masallaci shedan ya gaya masa bai kamata ya zama shi da talakawa a sama guda ba kuma jami'an tsaro suna cewa no sir for security for don't go to the mosque sai ce yeah so kuma sai da ya samu yeah it's okay ran da za ka mutu jami'an tsaro su Mr. Nikolai Ceausescu. Cos'è The Romania. Romania. Nikolai. 89. Beautiful. An ce jami'an an tsaron sun kai mutum dubu saba'in. Dubu saba'in. A babban capital ne, gawarsa aka tsanta ina tsaro ina mulki ina ruwan Allah ina mulki wanda ko kuda ya dinga kai kawo jami'an tsoro su kama kuda la ilaha lokacin mutum na rayu sai dinga ma Allah girma Hitler lokacin yana da mulki kafin ya bantuna Hitler nawa ya kashe me da awar zai Adolf Hitler kafin ya kashe kai kira da ya tafi mulki da wasu. na an gani ko so musulmi dinga daukar izini abubuwa iri-iri da haka Allah ta'ala ke cewa haka muke sanyawa a kowace alkarya a kabirar mujirmi haliyan kurofiya manyan su kasance su ne masu laifi ba kuma an ce kowa haka yake ba kana iya samu an ce na Allah baya kare na Allah ba sa kare Allah ka sanya mace wani sai ga Allah ya bashi mulki kuma kuma za ka yi mamaki cikin kafirai shugaban Europe ya an ce the poorest president in the world ko ku san ka ba shugaban Europe ya kasar jafar ɗan World Cup ko Europe ba to shugaban kasar da bitil yake yawo bitil a kasar san bitil boxwaje na asalin kuma kuma an ce in ya ɗauki salari har ke kira wata ko je na ga wajen shi abin kuma ga shi kafiri ne ba an ce kar ka ji daɗi ba ne ka ji daɗi amma kara daɗi ya sa ka bar Allah. Wadda ka kira musamman ga matasa. i am addressing you most especially the youth Allah says, ƴan don't be deceived by the glitters of life not all that glitters is gold kada ku bari hadarin nesa ya sa ku yi wanka da kashi hangen hadarin nesa ya sa ku yi wanka da bahaya roƙo bai zo ba sai abin da ruwa ya ƙare ba ruwa da kiyaye shi ne wasu ake faɗa kar ka bari hangen hadari da su ce oh ga hadari bari yi wanka da ba haya ba ka da hankali ruwan bai zo ka bushe ka bushe kun gani wannan ƙasa da Allah ya kawo mu Allah ne ke yin ka inda ya ga dama ya aje ka inda ya ga dama ba kai kai kanka ba ko ba haka ba da haka inda Allah ya aje ka ka gode wa Allah amma kar ka mance da Allah kar ka bari titi ya rude ka ai mata su rana su rude ka kazamai ne kamar wani kashi muke kallon su tausayin su muke ji ina da hali sai mu kai musu sakon musulunci da an ce 'ya'yan musulmi a new york suna shan kwaya da yawa blacks na da zaka a gidajen ku substance abuse to kuma yi da hankali 'ya'yan musulmi musamman 'yan matan mu kasance masu kunya ko a nan masallacin ne in kun ga maza na saukowa a step ko dan tsaya ta shi ne mutunci ba daɗi maza na saukowa kuna cuɗanya yana su ko 'ya'yan musulmi ne ba daidai ba ne don Allah ku zara mutunci iyayen uba ta Allah kara muku albarka in za ku zo karatu ku yi shiga irin na islama na mutunci wallahi so muke mu gudu tare mu tsira tare kwanakin kaɗan ne mm. ba yawa kwanakin wallahi da mun zo zama ne sai mu miƙe ƙafa to ba mu zo zama ba kuna gani yadda mutuwa ke ci kamar wutan ji daga bara zuwa yau akalla na san mutum da ya rasu na san alhaji musulmi allah ya jira alhaji musulmi na tabbata wasu ma ba shi wasu rasu kan da yawa to da yawa ayin allah wanda na sani kenan wanda kuka bisa suna da yawa an bi abuwa wadana siste ma saboda ya fi ya fi wasa ne wasa ne allah kai mana mai kyau saboda ka allah ta'ala ke cewa haka muka sanya a kowane gari A akabira mujrimiha manyan masu barna li yamkuru fi dan su dinga yin makirci da banna sai Allah ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun Allahu akbar yau ai suna ma kansu ne makircin ai sai dai ba su sani ba ne kawai kuna da sauran lokaci eh kai eh, to gaskiya ne sai saboda misali gaba ba wai na ja'atu وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله kafirai idan aya tazo zo musu sai ka ji suna cewa mu ba za mu imani ba sai an ba mu irin abin da aka ba ta kaga wannan girman kai ne ai ko ba sai Allah ya ce Allahu a'lamu haifatal risalata ai Allah shi ya san inda zai kai manzancin sa ba kuma ke sharin Allah's provision da misali dan me za mu faɗa haka sayusibu alladhina ajramu saghatun inda Allah wallahi kaskanci zai fada ma waɗanda suka yi laifi gun ubangiji wa azabun da azaba mai tsanani bima kanu yamkurun saboda makircin da suke yi Allah ka tsaye mu da makircin mana malamai ya Allah ka sanya mana albarka game da Qur'ani ya Allah ka kawo mu wannan kasa muna zaune ya Allah abinda muka zo nema Allah ka ba mu ya Allah duk aiki da muke wanda yake ba ka so Allah ka ka ba mu iko Allah ka sanya mu ƴaƴan mu albarka da mu masu neman takardu ya Allah ka hore su ka ba su sa a cikin aikin su masu shirin komawa gida Allah ka da su amin waɗanda da suka koma zuwa gare ka ya Allah ka ji kansu Allah ka ba kasashen mu zama lafiya da kwanciyar hankali da karuwa arziki ya Allah ya Allah marasa lafiya ka bar su lafiya iyaye mata da ka kawo abinci wannan wuri Allah ya saka mu alkhairi dan uwa da kuke ba da taimako ba ku ga jira Allah ya ga muku ne ki ba ne abin da kuke bayarwa سبحان ربك رب العزة السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في سبيل الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة such what who taught Muhammad these stages in embryology kuma kun ce bai je university ba suka ce wani university Allah shine professor din sa malam allamahu shadidul quwa ce i believe this man is Allah's messenger Professor Keith Moore Yemus Linta. ya rubuta The Developing Human Which I was enlightened by powerful Quranic verses mm-hmm. about embryological stage of child in the womb mutumin da bai je makaranta ba bai In kimiyya ba ina samu a deep knowledge wanda mm-hmm. yanzu muke ta gravelin da the a cikin uh, laboratory mm-hmm. Quranic kenan littafin Allah ke annabi Muhammad saboda haka Allah ta'ala ke cewa waɗanda muka ba su littafi ya alamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq sun san cewa actually wannan Qur'anin is a revelation from your Lord in truth sun ga sun gane kuma yanzu ana ta gane ganewa har sun ce the fastest growing religion in the world is Islam. Look at it. fastest. Not fast, faster, fastest. Fastest in the superlative sense. Positive, comparative, superlative. Black, black, blackest. Tall, taller. Short, shorter. Aha. Fast, faster, fastest. Why Allah. Ka je London ka ga yadda ake to say the Senegal suna zama masallaci. na je east london na yi sallah a masallaci na gani an rubuta cewa sinagogue na yahudawa amma wallahi musulmi sun yi sun yi a saida musu sun ki sun suka dinga kafu suka dinga ko kuma yahudawa suna karewa kamar kudin guzuri suka ga wulakanci ya ishe su ba faɗa ba zai yi ba suka ce da musulmi sosai a lokacin munki ku ci gaba da ganin wulakanci al'amari su shaɗin ubangiji ne ba wadaka musulmi ya gode wa allah allah ya masa baiwa wallahi in ka ga musu ya lalace ya ɗauka mu gasa lalace komai an baka sai dai in ka ki kawai allah ka kusa muki an yanka saniya saboda da kaji gata kana tsintar kashi wani irin azaba saniya saboda kai huge cow for you you're picking bones in the garbage wani irin arziki ne Allah ka kiyashe mu saboda haka Allah ta'ala ke cewa walladhina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna min al kar ka kasance daga cikin those who doubt shine mumtarin kar ka ja ja a filin take wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla وتمت كلمة لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم كلمة أبنجين كتار تاتشك أنغاني كو دومين شكر كلمة قرآني شيء تكامكي babu san revelation babu sauran manzanci zai zo babu wannan shine last book ba wani manzo ku babu babu wani musulunci an riga an kare ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa me is the seal of prophethood seal s e a l the message has been sealed saboda ya zama komai da ya cika maka rike ba jirgi zai tafiya maka a tasha Allah ya shi kalmar ubangiji ta daga ta ce ka sadiqan wajen gaskiya wa adlan da adalci da kalimati ba wanda zai canza kalmar Allah ko yi ma ba za ka iya ba ka iya canza kalma ɗaya ta Qur'ani you can't wallahi ba zai yi saboda ya ce zan kare littafi karanta mana ayan إنا نحن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون chapter 15 verse 9 إنا نحن نزلنا مو muka saukar da الذكر وإنا له لحافظ Allah يكرم Quran الذكر the reminder the admonition mu za mu kare shi part of kare shi musulmi ke haddace shi ba littafin da ake haddace shi in ba da ba musulmi ke haddace kwari su kuma haddace bible su je masu suna haddace other books kalilu su zakir naik baiwar ubangiji saboda haka kalmar ubangiji tare da ta cika wajen gaskiya da adalci ba mai canzawa wa huwa sami'ul alim Allah shine as-sami'u mai ji al-alim masani ayat أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن الجنة وإن هم إلا يخرصون وإن تطي أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وأن إتتي آية من لما أني بقوم شاشدة أو أن سورة من لما شدة الأنعام ألا جو إن تطي أكثر من في الأرض إن كسورك بمبيا يوم تاني دولي أصبت أنك إن هم sai ce akthar a nuna maka ita gaskiya ba a gane ta da yawa plurality does not claim the truth plurality multitude does not make something true by multitude it is by proof and hujja and fact idan mutanen new york suka ce 1 plus 1 is 100 duk new york suka faɗa wani yaro daga afirka ya ce no 1 plus 1 is 2 wani zan mu Na mu bar masu yawa ne mu bar masu yawa saboda yawan su ba shi ba ne saboda ka Allah na cewa idan ka in ka bi ta mutane kar ka bi ta yawa so karka kar ka ce abu kaza da nake a? Ah, to inda ba daidai bane ai yi aure kala aure kala? ba a gane hujja da yawa yanzu ba mana gun tafsiri ba ne yanzu inda ana kwallo ne taron kwallo da tafsiri ne biyu da kwallo sun fi nan alkhairi kenan hmm. taron yuyuyu ne ba shi da alkhairi saboda ka in ka ce za ka mafiya yawan mutan su fitar da kai in yi tafi ona illa zan suna bin zato ne kawai wa in hum illa ya kharusun zuki ta malle kawai suke yi ma'ana ƙarya su shi ne ya suna zuƙi ta malle suna kirkiran ƙarya wato ba gaskiya ba if you obey the majority of those facing living on the face of the earth they will make you derail from the right way they follow but conjecture that is a fun oh. they are only lying So don't make multitude your yardstick of the truth. Make hujja as the proof. In Allah ce da ke abu kaza kaza ne, to je ka zuwa gaba. Shi za kullum shi wanda ke kan kokarin ya bi addini na gaskiya kan ce da Allah mai dalilin abu kaza, mai dalilin. Na fata an gane ko? Saboda Allah na mana magana ne akan muhimmancin bin gaskiya babin san zuciyar mutane ba. إن ربك إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين lallai tabbas hakika ko shakka babu ubangijinka shine mafi sani game da wanda ya bace gabarin hanya da turba shi ne mafi sani kuma dangane da wanda suke shirye fakulu فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَأَنَّ آيَةَ دَاعِي وَمُكَ جِكَرَاتُ سُ آيَة 118 da 19 har ma da na kasa da kibi suna da alaka ta da juna in ka koma zuwa ga dalilin saukar su an ce kafirai ne suka da manzalla wa tara makka suka ce muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu karenku in ya kama muku dabba kuna ci ya ce kwarai kuma mun kira suna Allah yanzu ko in kuka kayar da dabba kuka yanka ko kashe za ku ci sai ce kwarai sai ce ah, to yaya mushi Allah ne kashe ta ba za ku ci <laughs> Look at the illogical logic. Logical. Kaji. Hmm. wai mu mushe dad min Allah ne kashe da yi kai yanzu kai kashe da kanka kai ka ci kashe kisan ka ba za ka ci kisan Allah ba la ilaha illallah kuma Allah bai ce da shi kala ba sai ga wahayi Allah ya ce fakulu mimma dukkan alai ku ci daga abin da aka kira sunan Allah a kai in kuntum bi ayatihi mu'minina in dai kuna da imani da ayoyinsa fakulu mimma dukira ismullahi alai ku ci daga dabban da aka kira sunan Allah aka shi kenan kaga an rusa wancan magana ta su malam sai suka ji washe gari annabi na karanta wahayi suka ce to ubangiji na shi ya ba shi amsa hmm. ya sako masa da bayani saboda shi annabi ne wanda wanda ke ilmantar da shi shi ne Allah in wa illa wahayin yuha allamahu da kowa Allah ce ku ci daga duk dabban da aka kira sunan in kuntum bi ayatihi mu sai ma kuna da imani to ya sala to haka idan aka kira sunan Allah akan dabba za mu ci amma ba kowace ba don ka sani idan dabba mota ta buke ta kudu mai karfi ta dinga abin making gestures za ta mutu za a yanka yana yankawa ne to yana gana yankawa ni muna yara idan babur ya kada zakara sai ka ce wuka wuka wuka wuka kuma magana da malai faɗa gaskiya ne to amma in mota ta buge dabba bugun yana da ƙarfin da zai kashe ta ko kayanka iyo ba ganka ba ne kashe ta suka ce in dai bugu is so strong to ka ba ta duka duka ainihin minti goma za ta mutu naturally to me wannan ke nufi idan dai aka buge dabba da mota in dai ta rayu ta wuce wani lokacin to ne ake ganin za a yi kawaci amma in dai bugu ya kai ya fasa kunya ya karya kashin baya ya tsinka mata large intestine it can never ever leave it can survive ko kayanka a hau kayanka mushe ne kawai haka ita ce almauquza wal mutaraddiya da wanda aka turo ta daga wato misali one story building daga sama kowace ta faɗi shi ne mutaraddiya ba za ka ce za ka ci wadanda shi su wannan tsiha da wanda yar uwata ta sa kawo ta buge ta ta fasa mata ciki hanji to to ga yanka mai wa ma akala sabur sai ce illa ma zakkaitu suka ce in dai kuka same su da rai kuka yanka kuma bai kai a ce halaka ba shi ke saboda haka magana da malam kake yi wato a baya za ka iska idan dabba mota ta kaɗe ta ce wuka wuka wuka sai duba magana in dai da sauran rayuwa shi ke ɗaya na biyu idan kai mafarauci ne hunter sai ka saki karanka mukallibi ne tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum sai ku ci ba ma idan ka saki kare je kama maka zomo rabbit misali in dai karen ya ci wani abu daga ciki to ba za ka ci ya zama na shi yana fata an gane ko saboda haka dole musulmi ya kira sunan Allah fakulu mimma dhukira sunullahi alayhi amma fa in kuntum bi ayatihi mu'minin mace za ta yanka? mace za ta yanka? ya mashi shuwa shi yasa gwada amsa su yawwa mace musulma ce ko kuwa shi sun musulmi mai kaddara ko da ma akwai mijinta oh. me yasa mata ba su yanka aka muka taso to a gida ba su yi so wallahi kasan aikin ku ne na maza in zuwa ga ko ba haka ba wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd mu'mini maza da mata yan wani juna ne to ballantana a ce miji baya gida wani lokaci mata suna da dan tsoro ne mace ba za ta iya yanka maka rago ba za ta iya ba kila saboda tausayi ko ta yanka zakara sai ta yi tsalle ta gudu ta bashi lokacin da zakara kuma zai tashi yana baka baka misali misali amma mace in ta yanka tana musulma za a ce wasu mana ganin ko kirista aka ce ce bismillah ya yanka za a ce muka ce a ah, wannan magana ta kuri girma za mu kama don shi na jasa ne gane to Allah ta'ala na cewa ku ci daga dabban da aka kira sunan Allah akai in ne kuna da imani kaga an musu raddi ko sai ce wa malakum Allah ta'kulu mimma me ke gare ku what is the reason da ba za ku ci dabban da aka sunan Allah ba wa qad fassala lakum harrama alaikum bayan Allah ya gaya muku abin da ya haramta muku ya haramta muku cin mushi حرمت عليكم الميتة والدم ولام الخنزير هزوا قرشه an haramta muku cin mushi da jini da naman alade da kaza kaza haramun ne ku ci ok idan ka sauko gari ka hotel ya za ka misali garin da yake ba na musulmi you arrive london paris new york toronto ottawa for example you pick an accommodation in a hotel you want to order for food, will you? You gonna eat it? Uh. And there's meat inside it. You will eat it? No. The place is predominantly non-Muslim dwelling. Will you eat it? No. Okay, proof. How can uh, uh, you see hope? ومن اضطر غير بالغ والعاجز in mai zaman zama to wannan hotel babu abinci shi kuma ganin cewa ba zai ya kamin gaban magana shi ba kwanuka ba ina jin aya yake ya ce wannan aya eh saboda amanan kace fa man tawar kenan yawa in dai mutum ya zama ya zama dole ba da zai to cin nama dole ne ne cikin magana kamar ci ne malam bai kamata ci ba malam mu da muke nan masu ce klc da masu wannan na san wanda ya yanka ba shi ya shi ai kuna cin kentucky fried chicken da irin su mcdonald da wayewaye da su sa kaga a saudiya kaga suka hana su a sani na sai dai ka je ka ci a wasu abincin hanyar shara mansur hanyar da za ka tafi irin su menene ne ga sun da yawancin menene na albaik albaik very good food to amma mcdonald's da kfc kentucky fried chicken da sauransu misali suna kiran suna allah ne to ya musulmi zai in ka je suka baka sai ka yi amfani da hadith na aisha ko ku kira sunan allah shi kenan ko amma ni na fi sha'awa in na zo in na da option ba na son ciki ko ba ni fish shi ba inda ba dole ba ni ciki amma in mutum ya zama ya so yi it sai kira sunan Allah dan muna gama da matsaloli iri-iri ne Allah da yawa daga cikin wata rana a Lagos wasu yara suke tambaya ta mun je wuri a Lagos da Victoria Island akwai wasu acreage inda ake sai da abinci sai wani ke tambaya ta malam to zamu yi da wannan abinci waɗannan naman da ta gina imported shigo da su ne a yanki a cikin ainihin akwati su kasashen da suke yanka mun san Allah ɗin nan na ce wannan bai kamata ku ci ba ba ku da dalili har ga Allah in ba ka za ka cin mushi amma in na suka gani da na san musulmi ne yanzu misali na sauka kuma shi duk abincin da zan ci a wata mai aure na hankali na kwanciya domin garin musulmi haka koda garin da musulmi ba su da yawa misali kama accra amma inda zan je in sauka stockholm yau a sweden ko helsinki a norway kasashen scandinavia wanda suke yawancin tsawon musulmi ba ne ba zan tuna ba don ba da tabbas da musulmi sai ka kiyaye an ce musulmi baya zama cikakken musulmi har sai ya bar ma abin da ya halatta don tsoron kare faɗa abin da ya halatta makiyu saboda ka yanka na da ka'ida farko za ka ce bismillah ba za ka ce abu rahim ba saboda ba mahallin rahama ba to mutum sai mance bai yanka ba za a ce ya mance ne ya is a muslim but he's forgotten to call Allah's name in slaughtering can we hear it dalili innamal a'malu binniyat innamal a'malu zamuci in yi zo yanka sai yanke kan gaba daya cut off the head <laughs> because the knife is very sharp الذي smart is lottery ya iya yanka kuma ya kira sunan Allah za mu ci? za mu ci in yanka daga baya fa ba za ci to shi za ka ce in za ka yi yanka وإذا ذبحتم فأحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريد إيش amma na je wasu kasashen da ake gaya min to kafin a yanka akwai limaman da ke yanka amma sai mashin ya ɗauki dabbar tuku ya bukata da kasa wallahi malam ya bukata da kasa sannan a yanka mana akwai wani ma da suke kawo mana kaji na tambayi su kaji da yau mai ke wallahi malam sai ya gaya mini wai ana tara su over 2000 ko 1000 something sha zuwa musu ruwan zafi over 300 abin ga to wallahi shi gashi su fito ana kawo wuri aiki hotel ma ana kawo ana kawo supplies kajin duka da nan suke mutuwa kuna cikin trouble ba da garin yau garin wuri haka ya gaya mu shi da kake gani kuke ake bude halal mai halal is very important at least dai kai ko kaka ce hai mai ne ba komai kaka hmm. ce ba komai akwai komai son zuciya bacin zuciya ji masu magana son zuciya bacin zuciya sai ka yi dambe ka haƙura da abin da kake so to please Allah yanzu kana magana kana ji a ba musu ruwan zafi a yi musu azaba su musu na kai mutane kowa je ci ka ce ba da this is deliverance sau da Allah ta'ala na cewa wato ainihin me ke gare ku ba za ku ci abin aka kira sunan Allah ba Ban ya muku bayani yi muku bayanin abinda ya haramta sai dai illa matturirtum to shine magana kalturirtum sai dai idan ya zama dole in ya zama dole ba da abin da zan ci sai mushen ba wani abinci ko dai mutum ya ci ko dai ya mutu tun ka ganin tun ya zama dole sai ka ci saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wasa har al-Imam Ahmad ibn Hanbal ɗaya daga cikin great imams yana cewa duk mutumin da ya rasa abinci na halal sai mushe kuma ya ci ya mutu to dan wuta ne because Allah da ya ce da kai no chance you yes here a yanzu ya ce a eh, saboda larura so kanka takura maka saboda ka sai idan kun gamu da larura wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadi Allah ce da yawa daga cikin mutane suna batar da wasu mutane da son zuciyarsu ba da ilimi ba kuma Allah shi ne mafi sani dangane da al-mu'tadi masu wuce iyaka masu barin abin da Allah ce aya ta gaba malam وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجدون ما كانوا يقترفون كبر لي في وني كان في لي نبوي شين ظاهر الإثم وباطن الله يتشي لي في وني كان في لي دنبوي دوكو بشي منين في لي منين لي في نبي لي جيا زنا تشاتشا كريا يودر لواطي مائل خائن شي ما الله اللي في لي na ɓoyefa girman kai you feel too important in inwardly to the isa ko munafinci ko gulma da shirka so ku bar laifi na fili da ɓoye in ji mai duka azza sai ce innal ladina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtalifuna waɗannan da suke aikata laifi sun san laifin ne da gangar za a saka musu da abin da suka aikata laifi saboda Allah ya ce mai laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man yamal su'an yujzabi ba abin da kuke faɗa bane Allah ya damu da shi wanda ya aikata zai to Allah ka mana afro waɗanda suke tsarfantar laifi kuma ba su tuba za a saka musu da abin da suka kasance suna kirkira da laifi wala ta'kulu ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون آية ملما دليل أشرين لديك ينم أجتم من سورة سورة تشكيل الأنعام الله يجب ولا تأكلوا كذبتي mimma dan yuzkar alayhi kan ku ci daga dabban da ba a kira sunan Allah a kai ba to an ci da kaji an zo musu zafi kuma kai ka ci da Qur'ani na ce kan ku ci daga dabban da ba a kira sunan Allah an kawo abinci daga turai ko kuma kaji da ainihin agwagi kawai an je an musu electrocution wutar lantarki kashe su an zasu a kai an kawo maka kuma suka ce wani in a most hygienic condition wani irin hygienic condition ai tun da haramun ne ba magana hygiene ne purity irin biyu ne akwai tsarki na fili akwai na ciki misali ina fata an gane inda kifi ne hausawa sun ce kifi musulmin nama kifi musulmin nama bai bukata ka yi kashi. domin ka yanka kifi ka yi sabo kawai girman kifi kuwa ko ana yanka shark shark babba ne ko welfa za a yanka shi suka ce sai dai don yanka don a kashe shi kawai a sassara shi don ya mutu don a samu a ci amma wanda allah ta'ala ce a yanka sai an yanka sai dai in dabbar wace ce dabbar ruwa ba a yanka duk dabba wadda ta mutu a ruwa tu ya halatta ce الطهور mai ta tuhu. an gane ko to saboda haka Allah ta'ala ke cewa kada ku ci daga dabbar da ba a kira sunan Allah kai ba wa innahu lafis fasikanci cin mushe fasikanci kuma wallahi duk abin da Allah ya haramta maka in ka bincika bai mushe jinin nan da ke daskarewa matsalan da ke ciki Allah ka kai sani da aka haramta maka cin alade in za ka yi da alade gara ko ka ci ba duk inda Allah ya kulle ma kofa sai bude maka wata kofa da ya hana zina je ka aure ma ko kuwa da ya hana cin riba je ka yi ciniki mana wa halallahu bai riba da ya ta giya ah ga abin sha mai kyau a bashi misali duk abin da aka ce karka yi to amma ka alternative to don me za ka bar abin da aka halatta ka je ka yi transgression ka wuce iya ka kuma duk abincin duniya za ka yi cin yawa ne duk cin ka sai ka bar wani abincin ka bar wani shi sa kake gani lokacin azumi mutane a dinga tawar abinci a dinga tawar abinci kamar ana ainihin abinan food fashion parade wani ya tara wani ya tara wani ya tara wani kamar yana jin haushin azumi yana daga cikin hikima ka jin yunwa amma wani malin duk abin da yake tara sake mamaki kuma da ya fara kuma shi sai fara nishi yana kallon abinci ya cika ciki ya kasa sallar nafila a sallar sosai saboda ya jama'a Allah ta'ala na cewa wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuna la ilaha illa Allah Allah ta'ala na cewa lallai shaidano suna yin wahayi zuwa ga masoyansu don su yi jaɗin ja da ku in kuka kuskura kuka bi su kuma mushrikai ne daga nan malamai suka ce shi wahayi iri biyu ne akwai wahayin Allah ar-Rahman akwai wahayin ash-shaytan domin ya ce wa shayafi na la na ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun saboda ka ci daga abin da Allah ta'ala haramta ko da wani ya zo yana jayayya yana sai tabbatar maka halar ne ka cewa ni Allah ya hana ni eh, in ka rama ka ce ne dan kawai na yadda na yadda in kawai ce bi Allah ba kai ka da wayewarka za mu saya gaban Allah a san waye ke da gaskiya aya ta gaba أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثره في الظلمات ليس بخارج منها الى اخر الايه الله يجعل يو wanda yake matacce awa man kana maitan fa ahyayna wanda yake matacce muka raya shi وجعلنا له نورا muka sanya masa haske yamshi bihi yana tafiya da hasken cikin mutane shi wannan kaman mafaruhu fi dhuluma laysa bi kharij minha zai zama daya da wanda kullum a cikin duhu yake ma'ana sahabban manzon Allah waɗanda a da aya cikin duhu suke Allah ya haskaka musu hanya a dalilin manzon Allah suka gane gaskiya Allah ya daga ya daga musulunci da su ɗaya suke da wanda yake cikin kafirci har ya mutu ko ka ce mutumin da ke cikin aiki na sabo kullum giya disco da sabo ce Allah na tuba na kai ko Ka gaya fita daga cikin duhu ɗaya ke da wanda ke cikin halaka har ya mutu ba ɗaya ba ne na fata kun gane ko Allah ta'ala ce ba ɗaya suke ba saboda ka kafiran da suke so su kawata maka laifi Allah ce bata tune kazalika zuyina lil kafirin ma kanu ya'malun haka dai aka kawata maka kafirai abin suke aikatawa وكذلك إن صار لو بجيبه نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun Allah azza wa jal ya ce wa kadhalika ai haka lamarin yake tankar haka ne Allah muka sanya a kowace ƙasa shine fi kulli qaryatin akabir mujrimiha shi fi fiha muka nada muka sanya a kowane gari manyan su zama su ne criminals ba ka yake ba? sunar Allah kenan manya masu abun hannu masu kudi masu mulki to su ne criminally minded بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله واهتدى بهداه واقتفى آثاره إلى يوم القرار والدين وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yau ita ce rana ta goma sha biyar da fara azumin ramadan mai albarka don yau muna rana ta goma sha biyar can gida a afirka sun daɗe da shan ruwa hasu mamaci mu kuma mu sharon ba tukun muna ci gaba da shan azumi tukun ta duk dai allah ya karba mana allah kuma ya da mu amin kuma yau ita ce rana ta biyu ga watan yuli wato july 2015 kuma za mu tashi aya ne ta 108 haka ne malam wala ta subbu اقرأ بارك الله فيك khaira. خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilmin kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fanunabbi'uhum aw taqira fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun Allah ya ce kada ku dinga zagin waɗanda suke bauta ma wani ba Allah ba sai su zagi Allah su an gane ko bi ghairi ilmin ba Allah ba ne kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum haka dai muka kawata wa kowace al'umma irin aika aikanta thumma ila rabbihim marji'uhum sannan makomarsu zuwa ga ubangijinsu ne fainar makami ya amalun sai ya ba su labari kan duk abinda suke aikata malaman asbabun nuzul sun ce kafirai ne suka dinga cewa tun da muhammadu yana zagin iyayen gijinmu allolinmu da gumakanmu to za mu fara zagin nashi ubangiji jahilci wasu malamai suka ce a cikin sahabbai ne aka samu waɗanda sai su dinga la'antar gumakan kafar a takaice dai ayar tana karantar da mu lakum dinukum waliyati kar ka zagi addinin ne abin da ake cewa domin shi a wurinsa wannan addinin daidai ne wanda ke bauta ma kadangare karka ce kadangaren banza sai zagi Allah to to kuma kai ne sababi kai ne dalili ashe shi addinin musulunci addini ne sabanin abin da wasu azzalumai ke cewa addinin wai ta'addanci ƙarya ne musuluncin ne dai ake masa ta'addanci ake masa ƙarya domin ga shi har ma ya umarni wanda ke kan wani addini daban karkace ka zagi ubangijinsa ba dai lahira tana zuwa ba to za a gane ƙarya da gaskiya ai da haka wannan darasi ne babba kada ka zagi waɗanda suke kiran wani ba Allah ba fa Allah aduwan bi ghairi a wata kira aduwan bi ghairi haka muka kawata ma kowace al'umma aikin su thumma ila rabbi marji'un fa yunabbihum bima kanu ya'malun sannan za a mayar da su zuwa ga ubangijin sa ne fa yunabbihum ay fa yukhbiru bima ay billadhi sannan ba su labarin duk abin da suke aikata عرفتم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها kafirai a maka sun rantse da Allah jahda aimanihim iya rantsuwarsu larabawa idan mutum ya yi rantsuwa su ce aksama jahda aimani wato sun yi rantsuwa iya matukar rantsuwarsu suna ce za su yi imani wai idan wata aya ta zo musu za su yi imani Malami suka ce cewa suka yi to a yi sauran da suka zo sun zo da aya musa ya zo da sanda isa ya zo da kaza salih ya zo da kaza kai na ta aya kawo mana wata aya za mu yi imani sai manzo Allah ta shi ce to in na roki Allah ya ba ku miracle za ku saka cikin gidan sai manzo Allah ya yi alwala tun da sun roka za su gani kuwa saboda ka yi je zai hau kan dutsen jabalu abi qabais zai roki Allah a kawo ayar da suke nufi sai mala'ika jibril ya ce da shi ya rasu Allah ɗayan biyu ne in har aka nuna musu mu'jiza irin wancan in ba su imani ba da will be wiped out wane kake so a basu ko Allah zai kawo cikin 'ya'yansu masu imani ko a gama da su ci a inda ya kare a bari la ilaha illallah bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma Allah ya ɗauki sunan shi ya bashi rauf dan Allah shine rauf amma bin nakira sai ce raufun rahim mutum ne mai zuciya mai tausayi mai rangwame saboda haka malamai suka ce shi ne dalilin wannan saukar aya la'in ja'atun ayatun ليؤمنن بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم يشعركم أنهم إذا جاءت لا يؤمنون يومي سندكم إما تزور ذا إيمانا sannan kuma malamin suka ce wannan ayar ba a ba su ba saboda kamar ta mutanen annabi isa da muka ji ne a baya Allah ce zan saukar muku da ma'aikatan amma wanda ya kafirce zan masa azabar da ba zan yi mawan cikin halitta ba wani kallibu afidatahu ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون الله تعالى مكي جنجو زكاة الزو tunda ba su imani ba sai zamanto zuciyar tasu is not subtle zukatansu kamar za su imani kamar suka wuce idan allah ya shirya da kai baka imani to ka roƙi Allah ya riƙe maka imani kar ka je ka je ka leƙo abin da zai bata maka imani ko ka rinda tambayar da bata da amfani ko ka ɗauki kanka ka kai wurin fitina sai zaman to kai ke da laifi an gane ko saboda haka Allah ta'ala na cewa muna jujjuya zikatansu da idanunsu kama lam yu'minu bihi yadda ba su yi imani bihi da shi ba shi dana wane ne ko da ce ƙur'ani ko annabi muhammad ko musulunci duka ne yana ɗaukan ma'anan bihi ba su yi imani shi a farko ba wani zarurin fi tughyanihim amahun muka ci gaba da barin su cikin taurin kansu shi ya tughyan ya'mahun suna ainihin fagamniya mun sha faɗin wannan ko kuma kace suna cikin ɗimuwa da rikici walau annana nazzalna ilayhi malaika walau ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم wa hasharna alayhim kull شيء وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وفي قراءة قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون wannan ita ce aya mai lamba 111 daidai a cikin wannan tsoron mai lamba shida al'an'a Allah ce da mun saukar musu da mala'iku domin zuciya suke to a kawo mana aya a kawo kaza a kawo kaza wasu na cewa a kawo mana mala'iku lokacin da kake magana sai yi eh, gaskiya ne tukun zamu yi kai sai da suka kai ma suka ce annabi ya sa wata ya sauko ya fashi in wata ya faɗo mu in ya karye gida biyu za su yi mai kuma duk an yi shi ne allah ya saukar da aya Ikita rabatis sa'atu وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم suka ce in kai manzon Allah ne ga wata ka ce da watan ya sauko you let it be broken into parts za mu yi imani ya ce in ne za ku suka za mu imani mana manzo Allah ya hau kan dutsen jabalu abi qabaisin dutsen na a ya roƙi Allah wallahi wata na samaniya ya sauko ya dare sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulallah. anta sadiqul amin me yi sai suka ce to mun ji amma akwai 'yan uwanmu da suka tafi siriya kasuwanci sai sun dawo mu tambaye su kaga babu wannan condition da da mutanensu suka dawo kafin su tambaye su mutanen suka ce ya ma'ashar ƙorashin laƙadar ainihin la'ajabar raja suka ce ya mutanen mun ga mamaki muna siriya rana kaza lokaci kaza sai muka nemi wata a samaniya muka rasa malam sai ƙorashiya su kowa kalli wani suka ce lallai sihirin mahmud ya yi doguwar tafiya shi Allah ta'ala yake cewa wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun musta in sun ga aya sai su kau da kai su ce aya is a persistent sihir sai wanda ya dole tunda har ya tafi can ma to da yake Allah mai haƙuri nan mala'ika bai masa magana in suka a halaka su wanda zai sa ka ƙara sanin haƙurin Allah azza wa jalla na fatan gani ko haka Allah ta'ala ke cewa da mun saukar musu da da mun gara musu mu saukar musu da mala'iku kuma kuma mala'ika din ko kuma mamata su dinga musu magana Allah ce da mun saukar musu da mala'iku number one kuma da mun ce mamata su fito masu yi musu magana eh mun mutu mun shiga kabari ga abin da muka gani a lahira ku imani mun koma Allah ce da mun yi haka biyu kenan ko wa hasharna alaihim kullu shay'in qubala inda za mu tada musu komai su gansu a gabansu mu zo musu da kiyama da wuta da komai duk abin da aka fara inda su gani ma kano li yu'minu illa an yasha Allah duk da haka da ba za su yi imani ba sai Allah ya gada ma'ana Allah na gaya a sallallahu duk wa'azinka da fadarwanka da iliminka sai fa Allah ya tada wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah da ka sai ka kaja ah, ya wani zai bace duk da wannan hujjar ka gode wa Allah ka in Allah ya ka akan shari'a to ba ka je departmental store ba ne ka sai shirya ka gode wa wanda ka gan shi a bata to ka roƙi Allah shi da shi ka je ka dinga yawo ai batacce ne kafin na billah yi addu'a ya gyaru in ka je ka dinga masa dariya ya bace sai ka gamu da batan kai mata ko kafiri ne ai mutum ka yi Allah ta'ala sa ya dace don an gudu tare a tsira tare to ka Allah na cewa kai fa yaƙuri ba illa za mu turo musu da mala'iku mamata su yi musu magana ko mai gashi sun gani kaga ba za su yi imani ba illa an sha Allah sai fa idan Allah ya so walakin na aktharahum yajhalun mutane suka wuce ba su sani ba ne أنا آية تقرأ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا زواكر شنايا Allah ce haka muka sanya ma kowane annabi muka haɗa shi da abokin gaba kaji fa kowane annabi da ka sani ina da problem da sa an haɗa shi da wani abokin gaba wani oga aza wani ma annabin sai a haɗa shi da abokin gaba a gidan shi annabi na ɗan shi kaga ɗan shi kafin annabi lot matarsa shi nuhu ya haɗu problem guda biyu ne matarsa kafira ɗansa kafira ta tribe sai ka ga malami ya gamu da ɗa gagararre faskararre fandararre ɗan malam kaki halin malam rago da jilar kai to Allah na cewa haka muke sanya ma kowane annabi abokin gaba sai ce daga shedanun mutane da aljanu ashe kalmar shedan ana nufin duk wanda yake ya gagara lalatacci sace da shi kenan a cikin mutane akwai shedanu kuma cikin aljanu akwai shedanu amma shi shedan Shi ne wanda yake title bearer shi ne oga amma shi asalinsa ai aljani ne kwarai shi ɗan ba aljani ne sunansa iblis asalin sunansa kenan kuma ana kiransa iblis daga lips ma'anar lips wato ainihin confusion sai kawo maka rikici shi ɗan kenan sabon Allah ne sai gyara ka dinga jin daɗin sa ne iblis mutum yana da mata guda hudu dukkaninsu 'yan mata budurwai amma da ka fito waje sai ce ga wata can in kyan ne kana da su a gida 'yan matan ne kana da su a gida still sai ce wancan kuma tana da abin da matar ka bazar shi ɗan iblis sai gyara maka ka tara kuɗi ko da haramun ne tara ka yi kuɗi gobe ka je kuɗi ba ka je umara kawai Allah zai gafarta iblis sai sa ka rena iyaye iblis ke ya sa ka yi wasa da karanta addini iblis ke ya hana ka tsaye da zumunta iblis ke ya sa maka girman kai ni ne ne shi ne hmm. He makes beautiful what is ugly. Disobeying Allah is an anathema, but Iblis makes it luring and pleasing to your own face and your mind and your heart. To shi ne, Allah ya ce da shi aljani ne shi, ya ce, Illa Iblisa kana min aljinni, fafasaka an amri rabbihi, afa tattakidonahu وارجعوا لي من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا shedan asalinsa a yanzu za ku roke shi masoyi ku banni in ji Allah ku banni da irin wannan canji da azalimi su yi shi yasa mala aliyu na mangi zaria kun karanta malam aliyu na mangi mutumin zaria ya zauna ya rubuta waka da wasu kyau waƙasa ana kiransa infiraji kusan infiraji? abin yana da waƙasar hausa aiki tun da har ya bi malan sallau mai mulki a shi a cikin su hmm. ya ce umarun dallaji koro ya mace a shi sallau hmm. ba su dalhatu yau a zazzau su aminu ina aliyu babba sun mace sai an ambatansu kyan adansu da kyan shigansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba da sun bari ba to shi ne a ciki yake cewa ka gashe ɗanun mutane iblis bai fi su kangara ba gane hausa kaga shekarun mutane to ko iblis albarka Allah a'udhu billah mai mutum ya lalace musamman in malami ya lalace to sai shaidan ya dauki alkalami ya zama almajirinsa فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فانسلخ منها سي بكتر آية سي توكي قسكي أنا هذا مالي من كيف لازم ألماجي من كيف لا كيف saboda haka Allah ce haka muka sanya wa kowane annabi abokin gaba daga cikin shaidanin mutane duk abokin da zai ce ka je ka saba ma Allah to shaidanin ka in saboda matarka za ta ziga ga kilin Allah to ta zama shaidani a gare ka ka ma zai zama shaidani gare ka maka mai da haka to haka shaidanun mutane da aljannu aljannu akwai kiran ana kiran su afarit yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al ghurura sashi na ma sashi wato ainihin wahayi na zancen ƙarya walau a rabbuka kama fa'alu kyale su in Allah da ya ga dama da ba su sai haka ba fadarhum ka kyale su ma da abinda da suke kirkira ka bar su da abinda suke kirkira آية تقبل ولتسقى ولتسقى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون ولتسقى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون الله يجيب domin zukatan waɗanda ba su yi imani ba su yi saurare ga wannan ƙaryar saboda shaɗan idan yi wahayi mai imani yana da ƙur'ani yana da criteria ta ce a ah, wannan ya sa ƙur'ani zan imani da shi amma mara imani sai yadda ya ɗauka ya ce gaskiya ne an yi wani pastor a guyana ana kiransa da jones kusan daga na masaka right mutumin nan shaɗin zai masa wahayi da biran jim jones wajen mutum ɗari tara suka rafi ya gaya masa tashin kiyama ranar kaza ga watan kaza za a yi tashin kiyama kuma suka yarda lokacin ya wuce kiyama ba ta yi ba har yanzu kaga shaɗin ne masa wahayi Michael the Nostradamus, the man who saw tomorrow, kun san labarin shi? Boka ne mutumin Faransa. Ya rayu fiye da shekara shida da suka wuce. Ya ba da labarin za a yi First World War kuma an yi. Daga 1914 zuwa 1918. First World War an yi. Ya ba da labarin ainihin Russian Revolution da bolshevik da menshevik na ainihin su stalin da lenin da kulatin da leon trotsky kuma ainihin 1970, 1917 abubuwa da yawa har da occupation na palestine da aka yi 1916 lokacin ainihin balfour declaration ya fada kai ina jin hatta american civil war da aka yi daga 1861 64 zamanin abraham lincoln shugaban amerika na goma sha shida abin mamaki kai hata ya forecasting in american independence on the 4th of july 1776 abin mamaki and so on. kafiri ne cikinan kafiri ne boka ne in kai imani kamar ba sai ka lalace Allah na is a trial wani tasga ilaihi saboda zukatan covering, sorry, so kai da kake da kwani ba magana ta kare abubuwa da yawa kai hata an ya faɗi iran irako oh, duk ya faɗa da aka the man goes of tomorrow Had the Iran, Abu Bonda Iran, so francis fukuyama an american japanese da ya zama na cewa the end of history 4 km da sauransu misali to amma kai da kake da littafin Allah ai ba wanda zai gaya maka tauraruwa kaza za ka yi arziki tauraruwa kaza za ka yi talauci ba gaskiya ba amma wanda ba su yi imani ba sai ce wani tasga ilaihi af'idatul lagalin lafiya wato zakatan wanda ba sa iman lahira sai su karkata zuwa gare su Waliyar yardawhu su kuma amince da abin da suke faɗa na ƙarya wal yaktarafu ma hum muqtarifun kuma don su kirkiri abin da suke kirkira na ƙarya shi sa mai imani ba zai je boka ba ko mai duba ko mai buga ƙasa ma za ka yi wadanda saboda yana da awar ya san gaibi ba wanda ya san gaibi sai shi aya ta gaba أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا حظوا قرشان آية ولا إتتي آية mai lamba 114 Allah ya ce a faghairar Allah ya hakaman yanzu wani Allah ne zan rika a matsayin alkali wani Allah shi zan kama a matsayin ubangiji na a abu zan yi haka ba wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala alhali Allah shi ne wanda ya saukar muku da littafi daki daki daki mufassala to kuma in bar shi in kama shirme والذين آتيناهم الكتاب يعلمونه يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ولن مك باس للتافي يهودا ودا كريستوتشي ولن سكي كان غسكيا sun san cewa lallai wannan littafin an saukar da shi daga ubangijin ne ya rasu kuma gaskiya ne sun san irin suwa abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam yana madina lokacin da manzan Allah ya bayyana kuma kun san a madina a lokacin akwai manyan kabilu guda uku banu kainuka banu nadir da banu ƙwarai saboda haka shi kuma cikin yahuda babba ne kamar rabba ya misali yana da matsayi sosai har suna kiransa sayyiduna wa ibn sayyidina har suna kiransa ishmawi ba kiransa ibn salam ishmawi suna shi malam da manzan Allah ya bayyana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su me za ku ce idan wannan mutumin ya musulun Allah kyashi ya musulunta malam sai abdullahi ibn salam da ya ji ƙor'ani sai kuka sai ce amantu billahi wa rasuli ya dauki kalmar shahada sai suka ce huwa safihuna wa ibn safihuna ibn safihuna he is our clown son of our clowns daga baya da imani yahudu ke ɗaya daga cikin sahabai ce wallahi ina yaro ɗaya daga cikin yahudawa tsoho yana cewa da ni wani annabi zai bayyana kuma zai fito ta wannan wurin ya ce sai ishara zuwa makka kuma zai hijira a wannan gari mai dabino duk wanda ya san madina cike take da dabino sai yake cewa in ya bayyana za mu haɗu da shi za mu yaƙe ku ya kuma shirkan madi wannan sahabi ya ce wallahi allah ya ba shi tsawon rai ni kuma na yi wayo manzan allah ya bayyana annabi ya shigo madina ya ce amma bai hudu na sai ce kawai ba shi ba hmm. sai ce wani ka tsoraci ba kai ba ne kake ba mu labari ce laisa huwa bi huwa ba shi ba ne saboda ba bai hude ba ne sun sani amma suka kauce haka na na safiya na na safiya matar manzon Allah babanta ana kiransa huyay ibn al-akhtab shi ku ya yi cewa yi ya yaki manzan Allah aka kashe shi ta zama wido don kanta gamu da barazana na koma ga kafirci annabi da aure ta Allah ya mata kyakkyawar kyakkyawan kunci take cewa ran da manzan Allah ya shigo madina babana huyai da ɗan uwansa uncle ɗina ke baffa suka fita suka bi hanyar kuba haka zala mara ba da zuwa madina hmm. ta ce amma kanin babana sai ta mai babana ya ce da shi a huwa huwa hmm. a huwa huwa shi ne muhammadu sai ce in huwa huwa shi ya su whisper sai ta ce sai uncle ɗina sai tambayi babana idan ma za a adanta lahu what is your plan for him me ka shirya masa sai ce adawatu huma bakait zan yaƙe shi as long as I live to da ba su da rabo ce sai na ga babana ya dawo fuskarsa a ɗan wuri yana bakin cikin manzan Allah ta ce da in ya gani yana maraba da ni walakin na ma balabi wa ma abi ya tura ni kawai saboda zuwan annabin bala'i ne gare shi to amma masu imani sun san gaskiya ne irin su abdullahi ibn salam irin su wahab ibn munabbih irin sarakunan da annabi ya aika musu da wasiƙa to ne Allah ta'ala ke gaya mana ana kuma har yanzu ai za ka da yawa mutane suna ta gane professor keith moore malamin kimiyya na embryology a ɗaya daga cikin canadian universities a nan canada an yi wani exhibition a makka ko a jidda ne a kan yadda ake gina halittar yaro a ciki da ya karanto aya guda hudu